waɗanda ke sauraron mu da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na bature mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren takwas ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1427 daidai da 27 ga watan oktoba shekara ta 2006 jama'ar musulmi muna zaune ne a yanzu a ƙofar gidan alhaji tata allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a dandalin da aka fi sani da cewa nadi salafiya wato dandali na ainihin salafiya yanzu da muke magana din nan goron sallah ne muke so mu gabatar wa jama'a ta hanyar gabatar da wa'azi sai dai muna tunasar da kai ya kai ɗan uwa musulmi da ka sha azumin kwanaki ashirin da tara ko talatin da cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin shi da ya inganta wanda al'imamu Ahmad da Muslim suka ruwaito shi ya ce mutumin da ya azimci watan ramadana sannan ya biyo baya da azumtar kwanaki shida a cikin watan shawwal za a rubuta mishi lada tamkar ya azumci shekara guda dindi ma'anar wannan hadisi kamar yadda malamai suka tabbatar shine dukkan aiki guda ɗaya da musulmi ya yi za a ainihin ba shi ladan aiki goma don haka dukkan sanda musulmi ya azumi kwaya ɗaya za a bashi ladan azumi goma ne to idan musulmi ya azumi guda ashirin da tara ko guda talatin wato za a bashi ladan kwanaki ɗari uku kenan ko kuma kwanaki ɗari biyu da casa'in idan mutum ya samu lada na kwanaki ɗari biyu da casa'in ko kwanaki ɗari uku sa'annan ya zo ya azumci kwanaki shida bayan sallah kafin watan sallar ya fita shi kuma dukkan azumi ɗaya da ya yi daga cikin shida ɗin nan za a ba shi lada goma kagan aka tattara ladan ya zama lada sittin kenan ma'ana musulmi zai waye gari yana da lada ɗari uku da hamsin ko kuma lada ɗari uku da sittin wannan ainihin lada ka tabbatar da cewa a ƙa'idar shari'ar musulunci matuƙar ba a yi ganganci ba ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata a cikin shari'ar musulunci in dai wata an gan shi gani na haƙiƙa har aka yi azumi guda ashirin da tara to ladan talatin ake sawa haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara malamai kuma suka fito da ma'anar karara karanta littafin fatuhul bari sharhin sahihul bukhari mujalladi na hudu ma'ana idan aka ce an yi azumi ashirin matukar ashirin da din nan ta tabbata ashirin da daidai ce aka yi to ya tabbata ladan talatin din za a bayar to kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta wadda ne maka dan hankalinka ya kwanta domin kai abin da ka saba shine lallai azumi ya zama kwanaki talatin ba lallai ba ne jama'a idan ba a ga wata ba to shine sai a cika shi talatin amma a ka'ida wata kwanaki ashirin da tara yake kasancewa amma in ba a gan shi ba to sai ya cika talatin don haka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taɓa yin azumi talatin ba dukkan musulmi da ji wannan annabi bai taɓa yin azumi talatin ba amma ya taɓa ɗaukar na talatin kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan abi dawuda da kuma ainihin sunan tirmidhi har ya ɗauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga ƙauyensu suka ce su kam sun ga wata a daren jiya don haka sun waye gari a yau dinnan har sun hau sallar idi a ƙauyensu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji haka yasa aka yi shela aka karya azumi to saboda lokacin sallar idi ya wuce tun da rana ta yi tsaka sai annabi ya sa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar idi wannan shine hadisin da kaɗai annabi ya ɗauki na talatin ɗin amma bai yi talatin ɗin ba bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taɓa yin azumi talatin annabi bai taɓa yin talatin ba sai dai ga wani hamzari ba gudu ba ta iya yiwa ka je ka leƙo wani mataccen hadisi da ibn mas'udin ya ruwaito a cikin sunan tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi talatin ba sai so biyu wannan hadisi hadisi ne munkarun da'ifun jiddan ka karanta ainihin sharhin tirmidhi na malam muhammad abdulrahman al-mubarak fori ba hadisi ne ingantacce ba don haka barin jaddada maganata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi guda talatin ba tun da yake azumin ramadan kaɗai azumin da ya yi shi ne azumi guda ashirin da tara ina fatar mun gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to idan kai azumi na watan ramadan za a baka lada ɗari uku daidai idan kuma kai na shawwal za a baka lada sittin kaga an baka lada ɗari uku da kenan to lada ɗari uku da sittin nan sai zama kaga ka samu ladan azumi kamar ka azumci shekara guda dindi kenan ina fatar mun gane don haka idan kai zahidi ne wanda kake da matukar son ibada kana son kullum ka kasance cikin azumi to in kai haka kayi laifi ya zama kullum a rayuwarka cikin azumi kake ko na farilla ko na nafila to kayi laifin kai haka ka saba shari'ar musulunci azumin da ake so shine ko dai kai azumi irin na annabi dawud kai azumi yau gobe ainihin ka sha kai azumi yau gobe ka sha ko kuma wani lokacin a rayuwarka kai ta azumin nafila tsawon lokaci kuma sai ka ɗage daga azumin nafila ma kamar ma ba ka yi wannan dai ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu a cikin sahihul bukhari da muslim in kana son ganin su gaba ɗaya ka je ka ɗauki babin azumi cikin littafin riyadus salihin na al-imam nawawi Allah ya gafarta mishi sai mu dawo kan maganar da muke shi azumin shawwal azumi ne wanda yake tabbatacce kamar yadda ka ji nayi bayani amma imamu malik bai samu wannan hadisi da ya magana dangane da wannan azumi ba dan haka ya fatawa a cikin littafin shi da cewa ainihin ba a yin wannan azumi wannan maganar kuskure ce daga imamu malik ba magana ce ta ganganci ba amma mu gare mu bai halatta mu bi ta ba haramun ne mutum ya bi wannan magana wanda di ya bi wannan magana bayan wannan hadisi ya tabbata ya inganta gare shi to ya tabbatar da cewa ba imamu maliku yake bi ba yana bin ainihin shaidan ne domin babu wani dalili wanda zai kara waccan magana ta imamu malik ya yi magana ne daidai da gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi yau da gobe da faɗaɗuwar ilimi ta bayyanar da wannan magana da imamu malik ya yi kuskure ce don haka yin azumi guda shida a cikin wannan wata na ƙaramar sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan azumi za ka iya yin shi gaba ɗaya za kuma ka iya yin shi a lallabe za ka iya yin shi a farko za ka iya yin shi a tsakiyar wata za kuma ka iya yin shi a ƙarshe babu wani dalili da zai sa a ce an fi so ka yi a farkon ko a tsakiya ko a ƙarshe duk yadda ya sauƙaƙa in ka so za ka iya biyu a goman farko biyu a goma ta tsakiya biyu a goma ta ƙarshe duk yadda kai ka har haɗa dai matukar cewa ka haɗa wannan azumi a cikin watan shawwal to ka samar da abin da ake so zaka iya yin wannan azumi ko da ana bin ka bashin azumin ramadan misali ka kwanta rashin lafiya cikin watan azumi baka samu damar yin azumi guda ashirin ba sai guda goma rakkai sai zan akwai bashin azumi guda ashirin a kanka ko kuma ke kin yi haila baki samu damar yin azumi ba guda shida ko guda uku ko guda biyar daidai da kwanakin ainihin hailarki ko kuma kin haihu ko larurar shayarwa wadda didde wani dalili ya hana ka yin azumi a cikin watan azumi din bayan sallah sai zan ka samu damar ka yi wannan na nafila kafin karama za ka iya na nafila ya halatta domin shi wannan na nafilar yana da takaitacce kuma ƙurarren lokaci ita kuwa ramuwar azumin ramadan kana da damar ka ja ta ka faɗaɗa ta har zuwa sha'aban mai zuwa na baɗi kenan babu laifi in kai haka suna fatar an gane saboda haka ko da ana bin ka bashi ko ka fara ta ainihin azumin ramadana za ka yin waɗannan azumin muka na nafila insha Allahu ta'ala ina fatar jama'a sun gane don haka jama'a wannan sunna ce ga wanda ya samu hali ko wadda ta samu hali to sai a yi yin wannan azumin kamar yadda na ce zai tabbatar maka da ladan azumin shekara ɗaya dindi kaga idan ma kai rago ne baka iya yin azumi na nafila waɗanda ake litinin alhamis ko azumin fararen dare raki kamar sha uku sha hudu sha biyar ga wata ko kuma azumin annabi dawuda yau azumi gobe ciyarwa duk in ya zan baka samun damar yin haka idan ka kokarta kai sitta shawwal din nan sai ka ce Allah ya kai mu baɗi lafiya kuma kai ka haɗa shekara gudar ka dindi ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan sunna ce a raya ta a bar waccan magana ta Imam Malik da wasu maganganu waɗanda ke karo da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne a ɗauke su a aiki da su abin da yake wajibi abin da yake daidai abin da yake tabbas shine a ɗauki maganar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi ainihin aiki da ita to taken wa'azin namu na yau shine lokaci jalin dan adam wato shi lokaci ga ɗan adam jali ne kamar yadda yake ɗan kasuwa babu yadda zai kasuwanci sai yana da jali mutumin da yake son yi aikin gona babu yadda zai yi noma sai yana da gona sai yana da fatanya sai yana da taki sai yana da iri sai yana da ƙarfin da zai yi je ya durƙusa ya noman ko kuma ya ɗauki 'yan kwadago ko 'yan barema zai su taya shi ma'ana waɗannan abubuwan da zai haɗa dangane da noman shi jali ne in babu su zai yi noma ya yi ba zai yiwu ba ɗan kasuwa ko da mai sai da zare da allura a jikin kwangwala in bai da jalin naira ɗari biyar na zare da allura zai yiwu kasuwanci ba zai yiwu ba shi lokaci da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka a cikin shi to wani babban jali ne wanda ya baka ana neman ka samu kai istismarin shi ma'ana ka tabbatar da cewa ka yi amfani da shi ka ci moriyar shi a yadda ya kamata kamar yadda in kana da gwaiba ko mangwaro ko gwanda ko wata bishiya mai fitar da 'ya'yan itatuwa masu daɗi ka yi ƙoƙarin ka ci amfaninta kar ka sake sai ta gama ainihin 'ya'yan 'ya'yan sun liɓe lokaci ya ƙure kenan sannan ka zo ka ɗiba gaba ka ci moriyarta ba a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa hal ata alal insani hinun min ad lam yakun shay'an mazkura hal ata alal insani hinun min ko labari ya taɓa zuwar wa mutum wani lokaci daga cikin zamunna na wannan rayuwa lam yakun shay'an mazkura wanda shi wannan mutumin bai kasance a bakin komai ba ba a masan da shi ba abin da ayat take so ta ce maka ne ko ka taba zama ka yi tunani an taba samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka kuma ba ambatanka babu bayani akan ka ko kaɗan ko ka taba sanin haka ka taba zama ka yi tunani akan haka wannan tunanin ya taba zo mutum idan bai taba zuwar maka ba a yanzu da nake magana ka yi tunanin an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin ba ka ba labarinka babu ambatonka idan kai wannan tunanin sai kuma ka dawo ka sake challa tunaninka gaba kasancewa to za a zo a samu wani lokaci kenan nan gaba wanda zai zama ba ka kuma ba za a samu ambatonka ba ba za a tuna ka ba gaba ɗaya to ka san me ake ce maka sai ka tsaya sai kai tunani a wancan lokacin da baka ba ambatanka to ka huta ba wata mas'uliya a kanka amma a yanzu da aka same ka akwai ka akwai ambatanka ran da aka rasa ka ba ka ba ambatanka to abin da ake so shine a zamanin da ya zan ba ka ba ambatanka ka kaddara a wannan lokacin kana can cikin mas'uliya kana karkashin bincike da tambaya ta wanda ya samar da kai a halin baka to me yake nuna maka kenan a yanzu da aka samar da kai akwai ka akwai ambatanka sai ka tsaya kai tunani ka yi abin da zai cancanta ka iya ba da ansa ran da aka waye gari kuma baka to me saurare na ko ka shirya sa'ad da ba ka ba ambatanka nan gaba ko ka shirya ta inda za ka ji zauna wani daga cikin malaman farko almajiran shi suka tambaye shi cewa algafarta malam me yasa ne wai muke kyamar mutuwa sai ce saboda dukkan dan adam yana da gida biyu yana da gida a nan yana da gida a can ya ce to abin da yake kawo kuke kyamar mutuwa shine kun san cewa kun gyara waɗannan gidajen na nan duniya ne amma ba ku gyara na can inda za ku je ku zauna ba mutum ne yana da gidaje guda biyu jama'a yana da gida a ƙauyensu yana da gida a nan kuma da ya taho cirani amma gidan da ya taho cirani nan sai ya zo gina shi gida kyakkyawa wanda yake duk wanda ya gani ya san gidan ya ginu amma gidan da ya baro a can ƙauye ba sai ya bar shi gidan bunu ne shekara goma bai je ya duba shi ba yana cike da ciyayi macizai bunin ya zaizaye ɗakin ya zaizaye ƙadangaru duk sun bi sun huda shi duk sa'ad da ya tunanin cewa ya tafi ganin gida zai fara tunanin ina zai sauka sai zan zuciyar shi ta bashi ya ƙinin babu inda zai sauka jama'a zai so ya koma ganin gida to ashe duk sa'ad da ka ga mutane suna tsoron mutuwa to sun gina gidan duniya ne sun rusa na lahira don haka mawaƙi yake cewa ai abin da ya sa ba su son zuwa ainihin wato lahirar gaskiyar su kaɗan ce ma'ana duk mutumin da kaga yana tsoron zuwa lahira to gaskiyar shi kaɗan ce don haka allah maɗaukakin sarki jefa yahuda ƙalubale ya ce da su idan har da gaske da kuke cewa ku 'ya'yan allah ne ku masoya allah ne to ku yi burin mutuwa sai Allah ya ce walan ya tamannahu abadan ba za su taba fatan mutuwa ba ba za su taba burin mutuwa ba me yasa bima qaddama aidihim saboda mugun aikin da hannunsu ya gabatar ashe suna da yaƙinin cewa sun gina duniya sun kuma rusa lahira sakamakon gina duniya da suka yi suka rusa lahira ba su da masauki ba su da mazauni a lahira don haka ba sa sha'awar su je ta to dan adam abin da nake tunatar da kai da wannan aya kenan ayar dai tana magana kai tsaye a kanka ne kai da ni da ke da ita da mu da su hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin labari ko tunani ya taba zowa mutum cewa an taba samun wani zamani wanda ba shi ba ambaton shi eh labari ya zo mutum to sai ya tunani to kuma labari ya zaune cikin kwakwalwar shi za a samu lokacin da babu shi ba ambaton shi kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina so zan gina mana wannan wa'azi namu ne akan wata sura da aka fi saninta da suratul asri wadda babban malami al'imamu shafi'i Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa da a ce Allah bai taɓa saukarwa mutane wata sura ba sai wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri yace da Allah bai taɓa saukar da wani wahayi ba sai wannan wal asri to da ta ishe su ma'ana da Allah bai taɓa saukarwa da annabi Nuhu wahayi ba bai taɓa saukarwa da annabi Ibrahim da Musa da Isa da Harun Allah bai taɓa saukarwa da Dawud da kowane annabi ba da a ce Allah bai taɓa wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayin alqur'ani ba sai wal asri Allah ya saukar tun daga sadda aka halicci annabi Adam har zuwa wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suratul asr nan ita kadai ta isar wannan sura da take da ayoyi uku rak za ta ishi a bauta wa Allah gaba ɗaya tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta sannan ku dubi malamin da ya magana akan wannan surar babban malami ne al al'imamu shafi'i ba ya zo ya wannan magana akan wannan sura da za ka dube ta kace yar ƙarama hanya surar nan bai cancanta a tsaya a darasinta darasi na musamman ba kuwa ya cancanta na biyu al'imamu tabarani ya ruwaito a cikin littafin al-mu'jamul kabir da isnadi sahihi da al'imamul Baihaki a cikin littafin shi mai suna shu'abul iman da isnadi sahihi daga ubaid ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu daga cikinsu in suka haɗu ɗaya ba zai wa ɗaya sallama su yi musafaha su gaisa ba har sai ya karanta mishi suratul asri ana haɗuwa sai kawai sai ka tsaye da mutum ka ce mishi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri sannan sai su yi sallama sannan sai su gaisa haka al'imamu tabarani da al'imamu hakim cikin shu'abul iman suka ruwaito waɗannan maganganu guda biyu da wannan tabi'i ya ruwaito da wannan wadda al'imamu shafi'i ya faɗi duk gaba ɗaya na nuna yadda salafu salih malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gaje su irin su al'imamu shafi'i wannan na nuna sun ba da kula ta musamman akan suratul asri ko to amma yanzu shin mu da ke cewa salafiya ne mu muna bin tafarkin su muna ba da kula ta musamman akan suratul asri wajibi ne mu ba da kula ta musamman akan suratul asri ka karanta suratul asri ka kai ka komo ka ga me take dauke da shi domin karamar sura ce a ganin idon mutane a lissafin haruffanta da kalmominta da ayoyinta ƙarama ce domin ayoyi uku ne rak to anya yar karamar sura irin wannan ita za ta ishi mutane tun daga farko har ƙarshen duniya su bauta wa Allah to amma tun da babban malami ne irin imamun shafi ya faɗi to abin a ɗaga kai a dubi wannan sura ce tun da har sahabbai suka mai da wannan sura a bar tunasar da junansu duk sa'ad da ka haɗu da ɗan uwanka kafin a yi sallama a gaisa sai ka karanta mishi suratul asri sahabbai suka ɗauki wannan ya zama musu ɗabi'a to babu shakka wannan dalili ne akan cewa akwai buƙatar a ba da kula ta musamman akan suratul asri ina fatar mun gane a karanta ta a gane menene ma'anarta menene tafsirinta wani saƙonni ne suratul asiri take ɗauke da su jama'a mun gane wannan da kyau to akan ainihin wannan sura nake so zan gina mana wannan wa'azi ina mai roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen cika wannan alkawari nake cewa ita suratul asri ayoyinta guda uku ne rak kuma an saukar da ita a garin makka ne saboda ƙanƙantar ayoyinta har sai da aka samu wasu shaidanu daga cikin kafirai waɗanda suke da'awar annabta suke ganin cewa suratul asirin nan su ma za su iya yin irinta amr ibn a lokacin yana bama guje bai musulunta ba ya haɗu da wani mai suna musailamatul kazzab da Allah masu surutu su shiru ba a yin surutu a wurin wa'azi Amurbin al'as as yana ba ma guje bai musulunta ba ya haɗu da wani mai suna musailamatul kazzab musailamatul kazzab ya yi da'awar shi annabi ne da yadda awar shi annabi ne sai da'awar shi ma mala'ikan shi yana zuwa yana kawo mishi wahayi rannan da Amurbin al'as as ya haɗu da shi sai suka mai da abin zolaya zolaya shi ma suke kafiran don su kansu kafiran maka sun san cewa ƙarya musailamatu yake yi kuma sun san cewa muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake amma shegantaka ta sa suka kafirce mishi da amurbin al'asu ya haɗu da musailama sai ce ya musailama kaga dai muhammadu an saukar mai da wata sura wadda ke cike da ilimi da hikima da tsarin rayuwa gaba ɗaya sai ce wace sura ce amr al'as yana arne ba ma guje ya haddace surat al'asri sai ce bari ka ji surar da aka saukar mai Allah ya saukar wa da Muhammad wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri ya karanta mishi ita gaba daya sai shiru ya sunkui da kai sai ce shi ma Allah ya saukar mai da irin ta." sai ce to karanta in da ya zo sai ya ɗauko wata dabba ita ce babba da jaka kowa san babba da jaka eh. dabbar da ke daukan ƴaƴanta tana zirawa a wata jaka da Allah ya mata a gabanta sai ya ɗauko ta yarbo sai ya rinka siffanta ta yana yabanta yana siffanta ta da ya gama wannan surkulle nashi sai shi amr ibn al-as ya ce ya kai musailama da ni da kake karanta wa wannan wahayin naka da kai da kake karanta min dukkan mu biyun mun san cewa kai ƙarya kake yi kuma muhammadu gaskiya yake don haka ka bata min lokaci sai bangaje shi sai wuce ina fatar mun gane wato kun ga kankantar ayoyinta ya sa har ya rena ta yana ganin shi ma zai iya kera irinta amma kuma tsabar ilimin da ke cikinta ta likita kwakwalwar amurbin al'azid da yana ba ma guje har ya je ya kalubalanci wani mai da'awar shi ma annabi ne to ka haɗa waɗannan maganganun guda uku da wannan ta amr ibn as da waccan ta ainihin tabi'in can ubaid da ce sahabbai in sun haɗu da juna suna karantawa juna suna tunasar da juna da kuma maganar al shafi'i shafi'i hankalinka ya jawo ya ɗauku akan suratul asri idan ka koma gida yanzu ka je ka karanta suratul asri da safe ka karanta suratul asri ka karanta suratul asri da rana kai ta bita akan suratul asri ka rinka ganin dimbin ilimin da ke ciki kaɗan daga cikin abubuwan da ke cikin ta zan yi amfani da su a yau dan haskaka mana insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wal asri wannan wawun da Allah ya fara da shi wawi ne na rantsuwa daga cikin ainihin kalmomi da Allah madaukakin sarki yake amfani da su na harshen larabci da ya saukar a ƙur'ani akwai wawun da ta'un da ba'un waɗannan kalmomi ne na rantsuwa waɗanda larabawa dama suna amfani da su wajen yin rantsuwa tallahi wallahi billahi waɗannan haruffa ne ake amfani da su wajen rantsuwa to in bahaushe ya so cika baki ne sai ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa to ya kwarmatse gaba daya hada to ya gama gaba daya ke ina fata an gane to ya so ya kai matuƙa ya nuna to abun babu sassauci fa amma a ka'idar addinin musulunci in ka rantse kai amfani da ɗaya daga cikin haruffan nan na rantsuwa ya isa in ka ce wallahi ya isa in ka ce tallahi ya isa in ka ce billahi ya isa to da ike ba darasi ne muke akan lugar larabci ba ba za mu tsaya muna ainihin bambance menene ma'anar waɗannan ba amma dai Allah ya amfani da wawun dinnan a matsayin shi na wawun rantsuwa sai kuma ya hada da al'asuri a ka'idan hau dama shi harafin rantsuwa in ya zo yana sanya wa duk sunan da ke gaban shi ne kasara na haka ce wal al'asiri Allah ya ce na rantse da al'asiri. Al'asiri din nan da Allah ya rantse da shi sai malamai suka kasu kashi biyu wasu malamai suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da shi anan ita ce sallar la'asar ita ce sallar la'asar me yasa Allah ya rantse da sallar la'asar A halin Allah ya hana a rantse da wani abu wanda yake halitta ce ita kuma sallar la'asar halitta ce daga cikin halittun Allah madaukakin sarki domin me waye suke yin sallar la'asar bayan Allah to wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da ku da aikin da kuke ku kuke la'asar to Allah shi ya halicci la'asar da ku da kuke la'asar to me yasa Allah ya rantse da ita dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya rantse da shi zai rantse da shi ne don ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin taka kai mutum duk abin da aka rantse to maganar da za ta biyo bayan rantsuwar yana nuna mai girman maganar Allah bai rantse maka ba don yana tsoronka a ka'ida kuma shine duk abin da za a yi rantsuwa za a yi rantsuwa da abin da ke sama da kai ne duk wani abu da za ka rantse da shi kai mutum ko kwaran kwatsa ko menene za ka rantse da wannan abu ne wanda yake halittu ne to don haka sai aka ce kai bai halatta gare ka ba ka rantse da duk wani abu wanda yake ba Allah ba ba siffa Allah ba don haka in ka ce kwaran kwatsa ka rantse da kwaran kwatsa to ka yi shirka a cikin lafazi sai ka yi istighfari ina fatar mun gane in ka ce ka rantse da tannatsa ko ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka rantse da gabas da yamma ko ka rantse da sama da ƙasa ko ka rantse da annabi muhammadu duk ka kuskure ana rantsuwa da allah ne da siffofin allah za ka iya cewa ka rantse da allah za ka iya cewa ka rantse da alkur'ani zaka iya cewa ka rantse da yasin zaka iya cewa ka rantse da alamtara kaifa zaka iya cewa ka rantse da qul huwallahu zaka ce ka rantse da bismillah duk wannan in ka rantse da shi baka yi laifi ba ina fatar mun gane amma in ka ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi to ka kama kafar wala ina fatar an gane don haka kai mutum sai dai ka rantse da abin da yake sama da kai to abin da yake sama da kai shine Allah da siffofin shi to amma shi Allah babu abin da ke sama da shi duk abin da Allah zai rantse da shi lallai ne wannan abu ƙasa yake da shi to da ike Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya fi shi shi ake bautawa baya bautawa kowa don haka shi ga haƙƙin shi daidai ne kuma yana so ya nuna maka girman abin da zai biyo baya kamar yadda na faɗi a ɗazu in ka ji bahaushe ya ce wallahi tallahi billahi da la ilaha illa huwa ni ma naira hamsin na sai kasar ɗin nan to babu shakka wannan maganar tana nuna ni ma naira hamsin na sai kasar ɗin nan yana sha maka alwashin babu tantama a maganar nan yana so ka yadda ne ina fatar mun gani to a yayin da ya kasance haka Allah maraukakin sarki rantsuwa da al'asiri to akwai wata magana mai muhimmanci da yake so ta biyo baya to akan al'asr din nan kamar yadda na ce wasu malamai sai suka ce ma'anar a nan Allah yana rantsuwa da sallar la'asar ne dalili akan haka sai suka ce saboda girman sallar la'asar da kuma muhimmancinta da kuma haɗarinta da kuma tsautsayi da ke kan mutumin da ya yi sallar la'asar ba a kan lokaci ba ko ba a cikin jama'a ba to saboda wannan muhimmanci suka ce sai yasa Allah ya rantse da ita ya ce yana rantsuwa da sallar la'asar dalilin da yasa suka ɗauki wannan fassarar suna da wasu ayoyi a cikin alkur'ani da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa waɗanda suke mara waɗannan maganganu nasu baya daga cikin ayoyin akwai ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye dukkan salloli gaba ɗaya har da sallar tsakiya in kun tashi tsayuwa ga Allah a wurin sallah ku tsayu a cikin natsuwa mecece sallar tsakiya da Allah ya ce ku kiyaye dukkan salloli sai ce har da sallar tsakiya nassin hadisi sahihi cikin musnadil imam ahmad da littafin sahih al-bukhari da kuma tafsirin al-imam ibnu kasirin ya tattaro su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wannan sai ya nuna muhimmancin da sallar la'asar take da shi akan sauran salloli kamar yadda muhimmancin mala'ika jibrilu yake da shi akan ainihin sauran mala'iku da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha a cikin daren lailatul qadari mala'iku gaba ɗaya suna sakkowa har ma da mala'ika jibrilu shi ba mala'ika ba ne mala'ika ne yau me yasa aka ware shi Don a nuna ya fi sauran muhimmanci to da Allah ya ce ku kiyaye salloli gaba ɗaya har da sallar tsakiya dalili ne akan cewa ita sallar tsakiyar nan tana da daraja tana da muhimmancin da sauran sallolin ba su da shi to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta shi akan ya fassara wa musulmi alqur'ani a idda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alqur'ani ne dan kai mutane bayanin abin da aka saukar musu da yake manzon Allah ya dauki wannan aiki sai ya ainihin fassara wa musulmi me ake nufi da sallar tsakiya sai ce sallar la'asar yanzu wannan hadisi da wannan aya na nuna muhimmancin sallar la'asar waɗannan malamai da suka ce sallar la'asar ce Allah yake rantsuwa da ya ce wal asri sai suka ce kaɗan daga cikin dalilan da za su goyi bayan maganarsu da ita kenan daga cikin dalilan ga wasu hadisai har wayo a cikin sahihul bukhari waɗanda ke ƙara nuna muhimmancin sallar la'asar saurari imam bukhari kaji ya ce babun ismu man fatatuhu al ga bayani akan laifin wanda sallar la'asar ta kubuce mishi ina ma'anar kubucewa ko bai yi ta a jama'a ba ko bai yi ta akan lokacinta ba ko ya ƙiyinta gaba ɗaya menene laifin da sallar la'asar ta kubucewa mutum zai samu قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله دان عمر الله يقرا musu yarda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allazi tafutuhu salatul asri ka annama wutira ahlahu wa malahu mutumin da sallar la'asar take kuɓuce mishi to kamar yana asarar iyalan shi ne da dukiyar shi ina ma'anar wannan hadisi shine wata riwaya ta zo a cikin littafin al-musannaf ta al-imamu abdurrazzaq sanani sai ta fassara ta tace mutumin da sallar la'asar ta kubuce mishi da a ce sallar la'asar ta kubuce wa mutum gwamma ya waye gari yayi asarar dukiyar shi yayi asarar iyalan shi ina ma'anar wannan magana ka koma gida ka samu gidanka ya kone kurmus duk abin da ka mallaka a duniya da 'ya'yanka da matanka da iyayenka da komai naka kaya asara shi gaba ɗaya wannan asara ta kai asara a rayuwar ɗan adam kuma asara ce wadda ko maƙiyinka ya zo ya ganta sai ya tausaya maka to irin wannan asarar ta fi sauƙi da a ce baka sami yin sallar la'asar ba sallar la'asar na da girma ko ba ta da girma tana da girma imamul bukhari ya ce babun ismu man taraka al'asra mutumin da ya bar sallar la'asar da gangan wani laifi ke kan shi قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر faqad habita amaluhu wani tabi'i mai suna abul male ya ce mun kasance tare da malaminmu Sahadi mai suna buraida a wani yaƙi da muka je a wannan yini an yi judo rana bata samu bayyana ba sai malamin namu ya ce ku yi marmaza ku yi sallar la'asar da wuri ina alakar wannan maganar saboda tun da an yi jido mai yiwa har rana ta faɗi ba su sani ba sai ce to ku yi marmaza da kun ga sallar la'asar ta shiga ku yi marmaza ku yi ta domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda di ya bar sallar la'asar to haƙiƙa ayyukan shi sun ɓaci to wannan hadisi yadda ya zo hadisi ne na inzari ko ba shi haka da ɗumi-ɗumin shi wanda duk ya bar sallar la'asar to aikin shi ya ɓaci in aka ce me ma'anar wannan sai a ce baka san ɓacin aiki ba ne ka san ɓacin aiki eh ka yin sallar la'asar eh to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aikin ka ya ɓaci duk kai da komowa da malamai suka yi don su fuskantar su rage kaifin da wannan hadisi ya zo za ka ga duk ta'awilat ne suka bayar waɗanda in ka zo za ka iya watsar da su ka ɗauki hadisin a yadda ya zo domin da suka tashi sun yi ta'awili wani aiki ne ka shagaltu da shi har ya hana ka zuwa yin sallar la'asar sai suka ce wannan aikin ne ya ɓaci shi ne aikin da ake cewa ya ɓaci misali tela ne kai shushaina ne kai a manomi ne kai a malami ne kai rubutu kake ko karatu kake ko wani abu kake har ba yi sallar la'asar ba sai suka ce abin da ake nufi shi wannan aikin da ya hana ka zuwa sallar la'asar din shine ya ɓaci wannan ta'awili ne wasu suka ce wannan tsoratarwa ne baya ɗaukar zahirin lafazin shi cewa aikinka ya ɓaci waɗannan duk ta'awili ne ka bar hadisin yadda ya taho daga harshe mai tsarki ya shiga cikin kunne da ɗumi shi mutumin duk da ya sake ya bar sallar la'asar to aikin shi ya ɓaci ba shi a haka wannan na nuna muhimmancin sallar la'asar ko ba ya nuna muhimmancinta yana nuna wannan ya nuna sallar la'asar tana da girma ko ba ta da girma tana da girma akwai hadari ka bar sallar la'asar ko ba hadari to a kula da dukkan salloli musamman sallar la'asar yanzu kun ji babbar hikima daga cikin hikimomin da yasa Allah ya ware sallar la'asar kenan ya yace hafizu ala salawati ku kiyaye salloli duka wasalatul wusta hadda sallar tsakiya ma domin me ba a taɓa cewa wanda ya bar sallah a zahar ko magariba ko isha ko asuba aikin shi ya ɓaci ba sai la'asar don haka a can Allah ya ware ta ita kaɗai ya ce har ma da la'asar wato ku kiyaye dukkan salloli amma ku fi kula da sallar la'asar daga cikin dalilan da yasa aka ce a kula da sallar la'asar saboda sallar la'asar ita tafi kowace sallah hadari daga cikin hadurra na ainihin lokaci ma'aikacin gwamnati ya dawo a gaje manomi ya dawo a gaje dan kasuwa ya sha zafin rumfa ta gasa shi a lokacin ne daidai lokacin hutawa ko kuma lokacin ne ake shigowa don ai wata siyayya sai ake cewa to yayi a hankali wannan lokacin akwai wata ibada mai matukar muhimmanci wadda kuma take da hadarin ya batta jama'a daga nan za ku gane gaskiyar magana ta da na taɓa faɗi da daɗewa tun yau shekaru goma da suka wuce 1996 sa'ad da muke lacca akan duniyar aljanu da shaidanu a abu na sake maimaita wannan magana a karatun sarimul battar yau kamar shekaru shida da suka wuce na sake maimaita wannan magana tun bara da muka zo wannan dandali muna wa'azi akan duniyar shaidanu da aljanu cewa bokanci ilimi ne mai zaman kanshi kuma jahili baya bokanci don bokanci sai ka je ka koya yana da ka'idoji kun ga bokaye galibin bokaye ba sa sallar la'asar shaidanu suna hana su yi yanzu kaga shaidanun da ke hana su yi irin waɗannan darajoji da haɗaruri suka hango shi kuma shaidan dama duk wata falala duk wata karama duk wani abu da kake nema a hannun ya baka to aƙalla sai ya ga ya lalata ka ka zama fasiki ko kafiri sannan ya baka don haka bokaye mafi yawancinsu ba sa sallar la'asar mafi yawancinsu sai a sharɗanta maka kana so ka zama boka eh kana so ka zama mai gobe da nisa eh to banda sallar la'asar sai ka ce ka yadda shikenan sai ka ga duk abubuwan da kake sai ka ga suna tafiya daidai ina fatar an gane kun ga sun san waɗannan irin abubuwan su kuma shaidanu dama so suke wuri mafi hadari suke so su jefa ka ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji ainihin waɗannan hadisai waɗannan hadisai su ne hadisan da malaman farko daga cikin kashi na farko da nake kawo mana suka ɗauka suka ce da Allah ya ce wal asri to yana cewa ne na rantse da sallar la'asar don ka san sallar la'asar tana da girma to ka san abin da zai biyo baya to ba karamin abu ba ne tun da har Allah ya rantse da irin wannan sallah da take da girma a wurin Allah jama'a mun ji magana ta farko ko fassara ta biyu ita ce fassara ɓangaren malamai na biyu su kuma da suka ce Allah yana cewa ne wal asri yana rantsuwa da zamani lokaci rayuwa ma'ana Allah yana rantsuwa da wannan zamani wanda ya ainihin halitta tun daga farkon shi har ƙarshen shi ko kuma al'asru Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa ne da zamanin da aka halicce ka don ka san girman wannan zamani ko kuma al'asuru Allah madaukakin sarki yana magana da jimillar lokaci dan ka waiwaya ka ga cewa babu abin da ya fi lokaci muhimmanci a rayuwarka waɗannan malaman su ma suna da ayoyi da hadisai waɗanda suka mara wa fassara su baya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka goyi bayan kansu gane da wannan fassara akwai hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga sahabi abdullahi dan mas'udin da kuma ainihin sahabi abu barzatal aslami riwayar abdullahi dan mas'udin ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى Adama عن خمس لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند rabbihi hatta yus'ala an khamsin dama Allah ya ce wa amma man khafa maqama Rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda di ya ji tsoron tsayuwar da zai yi a gaban ubangijin shi ya hana ran shi abin da zuciyar shi take so to daga wannan tsayuwar babu idda za a kai shi sai aljanna amma wanda ya biye wa zuciyar shi abin da ran shi ke so fa shi kuma babu inda ya cancanta a kai shi daga nan sai wuta abin da waɗannan ayoyi ke cewa jama'a dukkan ɗan adam za a kamo shi a zo a tsaye da shi gaban Allah a ranar alkiyama kamar yadda hadisi ya fassara cewa Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da kowane ɗaya daga cikinku gaba da gaba ba tare da mai fassara ba maganar da Allah ike yi yaren da Allah yake yi za ka ji shi ko ba kai karatu ba don wani ya iya cewa to mu Allah ya so mun aka gaba mu iya larabci ba mu yi wa a ji tausayin mu waye gaya maka idan da larabci ake yin magana za ka tashi da larabci gar a bakinka babu mai fassara da kai da Allah Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka sai Allah ya ce wanda di ya tuno wannan ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban shi ka kalli dama wutar jahannama hagu wutar jahannama bayanka wutar jahannama gabanka Allah ne yake tambayar ka rigiji gabji yau ko nuhu da aka ce zai maka haka kana gwamna ai ka shiga uku efcc ko ko ba haka bane jama'a nuhu ribado a ce ga soja dama ga soja hagu ga soja ga nuhu ribado yana tambayar ka da tabaran nan nashi ai ka shiga bala'i a nan duniya ma kenan da bai da jahannama haka ne ko ba haka ba balle wannan ubangijin da ya halicci nuhu ribado ne har nuhu sai an tsaye da shi wallahi dan adam yana da bala'i a gaban shi jama'a wallahi don haka Allah ya yi hikima da ya kira alkiyama masifa haka ya kira ta ya kira ta bala'i ya ce fa'iza ja'ati saha ya ce idan masifa ta zo fa'iza ja'ati tsammatil kubra idan uwar bala'i ta zo duk wannan sunan alkiyama ne Allah ne da kanshi fassara kaɗai na yi yau bahaushe in aka ce bala'i in ya zo to wannan uwar bala'in ce ita ta haifi bala'in dan bala'i ma a ranar alkiyama ba san da yake ba to ranar alkiyama ita take da wannan siffar yau yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at a wannan rana zaka ga mace tana shayar da ɗa ɗa take shayarwa amma za ta ɗauki ɗanta wurgar wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha ka ga mace da ciki bai isa haihuwa ba ta tsuguna ta zazzage shi ba wani operation ba wani ruwan naƙuda da za a sa mata ba wani bed rest duk wannan kini bibi ne a duniya mata suke yi wallahi kini bibi ne sai an je an kwantar da ita a gado ana shashafa ta ana shafa goshinta ana bata lemo ana salati ana bata hakuri. ƙarya ne idan kiyama ta zo da kanki zaki tsuguna ki haife shi wallahi eh. haka Allah ya ce wata za'u kullu zati haka Allah ya ce wata za'u kullu Za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta tsuguna ta haife cikin Wata ran nasa sukara Allah ya ce sai ga mutane sun bugu suna tambele suna tangadi wa mahum bi sukara Allah ya ce ba marisa suka yi ba ba abin da suka sha me ya faru walakin na azaballahi shadid azaba Allah ce kawai ce tsanani yadda kaga ruwan sama na zuba haka azaba take sauka daga sama tsirara kake sitik saboda bala'in dandalin alkiyama ko sarkin wanzamai ne ya yi maka kaciya ta koma loɓa. ba wanda zai tashi da kaciya jama'a manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama annabi Ibrahim shine kadai zai tashi dandalin alkiyama da kaciya Allahu akbar Allah ya ce wa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika umarnin Allah shekarar shi tamanin a duniya Allah ya ce ya je ya ɗauki zarto ya wa kan shi kaciya ya je ya zauna ya wa kan shi kaciya sai da ya warke da cikin jama'a kaji hikimar don haka zai tashi da kaciya ranar alkiyama shi kadai in ba haka ba kowa da loba zai tashi sannan tsirara hufatan ba takalmi uratan tsirara hurlan manzo Allah ya ce kowa da loba sai Aisha ta ce kai mata sun kaɗe a billahi yanzu ya manzan Allah tsirara ranar alkiyama ga siriki ga sirika manzan Allah ya ce Aisha ki shiru ke yarinya ce baki san kiyama ba kai kanka kana zaune tsirarar ko kana tsaye tsirarar baka san tsirara kake ba balle ka dubi na gaban ka ce wani na da katon duwawu ko wani bai tsaya daidai abinda Aisha take tunani kenan ga maza ga mata za a tsaya tsirara sai manzo Allah ya nuna mata tana gwada taron duniya ne taron duniya ne za a ce dubu wani bai tsaya daidai ba dubu wani mai muskutaccen duwawu dubu wani mai kasa taron duniya ne amma lahira manzo Allah ya ce abin ya wuce haka Aisha jama'a na tsaye a rana tsaka jama'a yanzu kilomita nawa ke tsakaninmu da rana babu wasu astronomers ko astrologist waɗanda suka iya gano kilomita saboda bala'in rana har yau ba a iya zuwa gare ta ba don duk abin da ya kusance ta sai narke na ga sai dai a yi hasashe a ce daga inda ake iya zuwa zuwa duniyan nan kilomita kaza ne to sauran fa to a nan duniya kenan jama'a ku ji yadda rana take mana zafi ko sai manzo Allah ya ce a ranar za a kusanto da ita daidai da kanka sai manzo Allah ya zufa za ta taso sai ta rinka rufe mutane daidai da zunubinsu a wannan rana ladanai ne masu dogon wuya masu kiran sallah su ne a lokacin nan duk sa'ad da zufa ta tafi za ta shanye su sai wuyan ya ƙara tsawo sai wuyan ya ƙara tsawo amma malam ladan ko ka je an koya maka kuku ka rasa aikin yi ne shi ke nan la'asar ta ka zo ka rungumi bango kana jajjaga kamar tsohon mashin ba za ka samu wannan falala ba sai ka je an koya maka sai ka je an koya maka jama'a a je a koyi kiran sallah kiran sallah yana da falala jama'a saboda falala kiran sallah har sai da malamai suka yi sabani da kiran sallah da limanci wanne ya fi falala ne aka ce babu idda hadisi ya zo kwaya ɗaya da aka bayyana falalar limanci sai haɗarin shi ma amma ga hadisai birjik game da falalar kiran sallah karanta tirmidhi da ibnu maja amma da malaman suka kai suka komo don su ci nasara akan wannan argument din akan tattaunawar sai suka ce limanci ya fi saboda tun da annabi da abubakar da umar suke ba su taɓa yin kiran sallah ba su suke yin limanci karanta littafin al'azkar na al'imamin nawawi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a rana al'iyama kenan yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni kaga mutum ya ga mahaifin shi sheka da gudu mahaifinka ya tsaye da kai annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi yace ce mahaifinka zai tsaye da kai ya ce maka kai ɗa ne nagari mai ladabi da biyayya Allah ya maka albarka abin da nake so a yau ka ɗibo daga cikin sallolinka ka ƙara mini sai ka ce baban lallai ka yabe ni Allah ya saka maka da alheri kai ma uba ne na gari amma yau abin ya fi ƙarfi na wayyo Allah wayyo Allah sai ka sheka da gudu shine yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi matarka da kake runguma kana jin daɗi kuna haɗuwa sheka za kai da gudu rannan duk wani rago kudin cefa ne kaya fi eh. ta kanka kake yi ɗanka da kake so sheƙa za ka yi da gudu ka rabu da shi ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙinka in ka gan shi gudu kake Allah ya ce kowa ta kan shi yake annabawa gaba ɗaya jama'a annabi ɗaya ne kawai ba ta kan shi yake ba shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa tun daga baban mu Adam kowa zai ce ta kan shi yake annabi ya ce za a tattaro a je wurin adam gaba daya a ce to kai ne babanmu muna aljanna kai ka dawo da mu duniya yau gashi ta ce. sai ce lallai ku ya'ya ne na gari amma ku rabu da ni ma wayyo Allah nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake sai ce to a je wurin annabi nuhu shi ya fara wa'azi a duniyar nan aje annabi nuhu kai kai wa'azi kai kai kaza kai kai kaza ce a ni ma ta kaina nake aje wurin Musa ya ce shi ma ta kan sheke a aje wurin Isa ya ce shi ma ta kan sheke Annabi ya ce sai a sheko da gudu a zo gurin shi ana zuwa wurin shi ya ce dama sai ni wannan mukamin sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kai musulmi dan Allah Allah bai maka mutunci ba Allah bai so ka ba da ka zama cikin al'ummar annabi Muhammad dan Allah sai a ce maka manzon Allah ya ce sai ka ce baka yadda ba Imam Maliku kake bi sai ka ce Tijjani kake bi sai ka ce gumi kake bi sai ka ce kungiya kaza sai ka ce imamu wani ka zama arni ka zama mushriki wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ar rasuli sabila wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da wani a ranar alkiyama wallahi ba yatsa ɗaya zai ciza ba Allah ya ce yatsun zai cije gaba ɗaya yana cewa na shiga uku na lalace na yi shirka na hada manzon Allah da wani yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu haka manzon Allah yake wa'adahu la sharika lahu fil ittiba'i shi kadai ake bi kana hada manzon Allah kana bin manzon Allah kana bin gumi ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin mazhaba kaza ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin dariqa kaza ka zama mushriki ka zama bakin arni baka da bambanci da fir'auna saboda haka kowa ya kudurce malamai tocilace a hannunsu haska wa jama'a suke bi hanyar da suke haskawa ake bi ba su ake bi ba ba abin malami ba abin shehi ba abin imami wanda duk kadi in ba manzon Allah ba ranar kiyama kana tashi wuta da kai da fir'auna hanyar ku daya inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhadan wabila fir'auna ma an aika mai da manzo ya ƙi bin shi me ya bi son zuciyar shi ya bi kai ma ana aiko maka gashi ya zo kai yayi wa hidima hadisan dun nashi ne ka ce ba za ka bi ba saboda me kai dan kungiya kaza ne kai dan tijjaniya ne kai dan mazhaba ne kai dan kabila kaza ne dalilin da yasa ba za ka bi manzon Allah ba kenan kawai gari ka zama mushriki ka ridda shi yasa jama'a su gane jama'a da ƙaryata hadisi ɗaya da ƙaryata dukkan hadisai duk ɗaya ne ba bambanci kada ka sake a rayuwarka a ce maka manzon Allah ya ce ka ce wane kuma kana kiran sunan wani ka lalace sai dai ka ce a ƙara bayani mu fahimci abin don mu abin da muke jira kenan to alhamdulillahi alal aini war ra'asi ina fatar mun gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba duk dandalin kiyama ta gagari Musa ta gagari Isa ta gagari Ibrahim ta gagari Adam kowa ya ce kanshi yake yi amma manzo Allah sai ce ana laha ana laha dama wannan darajar sai ni to wannan daraja ce da Allah ya yi wa annabi alkawari a nan duniya Allah ya ce wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda annabi Allah ya ce mishi da daddare ka rinka tashi kana ibada shine tahajjud sai Allah ya ce wannan tahajjud da zaka yi ƙari ne akan ibada da aka dora maka ƙari ne idan kai haka to ana sa rai tabbas Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo sallar tahajjud ga manzon Allah wajibi ce farilla ce don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi a ko da raka ɗaya ce gyal dan dole ce amma kai nafila ce mustahabi ce shi kuwa akan ibadar da aka ƙara mishi shine aka ƙara ƙara mishi sallar tahajjud kuma farilla ce kai sallar biyar ce farilla akan ka manzon Allah salloli biyar farilla ne sallar dare ma shi farilla ce a kan shi don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi ko da raka ɗaya ce sai ya tashi yayi ko da suratul fatiha kaɗai zai karanta ko da kulwallahu zai karanta Allah ya ce in yi haka Allah zai tashe shi ranar alkiyama matsayi abin yabo sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bi ladani tsaf ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa duk abin da ladan ya faɗi kai ma ka faɗi in ya ce hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala sala ka sake cewa la haula wala quwwata illa billah hayya ala al fala la haula wala quwwata illa billah inda asuba ne as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm wannan shine abin da ya tabbata sannan in ya gama tsaf sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai salatul fati ka kai allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salatin annabi za kai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid wannan ɗaya ne cikin salatai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba salatul fati ba ba salatin wane ba ba wannan na manzon Allah ne shi za ka yi